saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu zo mai bayani yana cewa wanda ya je wurin boka ko dan duba ko dan bori ya gaya mishi magana yi yadda sai ya gaya wanda ya je wurin boka ko dan duba ko dan bori sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi ne sahihi zuwa wurin su kadai zai sa Allah ya karban sallar ta kwana arba'in kuma lallai sai ka yi sallah amma sai Allah daftar da kai a ƙi karɓanta don in baka yi ta ba kuma wata matsalar ta zo idan kuwa ka je wurin shi ya gaya maka magana ka yadda to shikenan ka kafir abin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta akan haka al Ahmad ya ruwaito shi a cikin al-Musnad haka al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin littafin shi As-Sunan Allah ya kiyaye to dan haka kiristoci suke waɗannan abubuwa sai a zo a tare a filin su kuwa a ce ai za a nuna miracle za a nuna mu'jiza ta annabi isa ko mu'jizar littafi mai tsarki sai su zo suna ta yin waɗannan abubuwa suna ta yin waɗannan abubuwa sai suna janya mutane suna shiga cikin addinin kiristanci kuma suna ta rubuce-rubuce akan waɗannan abubuwa gashi shi yasa akalla na tawo da waɗannan littafai guda uku don a nuna wa mutane gashi the demonologist wannan gashi me ma'anar shi ai arraki siffar wanda zai iya fitarwa da mutum aljani nan gashi kiristoci suka yi wannan littafi ake ake siffanta ba kowa ne zai ba sai wanda ya cika siffa kaza ya cika siffa kaza gashi zan zo in gaya mana tsarin namu na addinin musulunci kuma sannan suka sake littafi gashi demonology past and the future past and the future gashi suka yi wannan littafi shi sai kuma wannan shi ma demonism duk akan waɗannan matsalolin ne wannan demonism arruqa wannan demonology arruqa past and future ma'ana past and future da yadda yake a da da yadda al'amarin yake a yanzu sannan wannan kuma sifatun raki siffar wanda yake yin ainihin wannan ruqa din ya iya fitar da aljanna kashi akalla littattafai uku akan wannan matsala kiristoci sun rubuta littattafai sun fi dubu fa malaman addinin musulunci sun rubuta amma wai duk ba a san waɗannan abubuwa ba da aka zo ana wai sai aka ce wai bokanci ne wai istintaq ne wai wani asiri ake yi ake dannewa wai yake magana wai wasu mata ne ke shiga bayan labule suke magana ake ɗauka ana ba zan fita ba wai yi mala awal kikale ne oh wallahi ku ji tsoron Allah ku tashi ku yi karatu wallahi muna ganin girman ku muna girmama ku saboda mun san darajar ku amma wallahi in ba karatu ba waɗannan yan mutsi mutsin suka taso shikenan dama su ba su san ka a malami ba suna jin kayi magana irin wannan sai sai kun ji wani shashasha ka tashi ka yi karatu asirin ka arfe in baka yi ba sai ka zauna gefe guda malantar da kai shekara talatin ai kai musulunci aiki Allah ya saka da alheri amma ya zaka shekara talatin kana malanta an zo da abin da baka sani ba ka bayyana mai ta jahilcinka a sarari al'amari ya zo ya tabbata daga ƙarshe sai jama'a su ce a ashe ma ba malami bane shikenan duk karatun ka da da kake shekara talatin din nan sai a zuwa ce ashe ma ba malami bane kaga kai wa kanka tonan silili Allah ya kiyaye to wannan a takaicen takaitawa abinda ainihin za a iya faɗi kenan dangane da ainihin waɗannan matsaloli ɗin sai kamar yadda ainihin na faɗi musulunci ya kawo bayani dangane da siffar wanda ainihin ya cancanta da ya yi irin waɗannan al'amura ba wai kowa ba ne addinin musulunci ya ba shi dama zubar gado kaji ana karanta ayatul kursi da wasafati saffat kai ma ka je ka karanta Me yiwuwa sai ka zo ainihin aljani ya hallaka ka ko dai ya hallaka ka ta hanyar jikinka ko kuma ainihin ya hallaka ka ta hanyar ainihin imaninka don haka abin da yake wajibi a kanka shine duk sanda ka ji ilimi in baka san shi ba abin da yake daidai shine ka je ka koye shi ba daidai bane kuma ka je ka sai littafi ka ce da haka ne zaka koya wani ya ce ya je an yi mishi photo start din littafi shi ma ya je ya fara yin ruka din to amma abin ya rikice mishi shi yasa ya zo wuri na nace malamin da ya koya maka ka je kai mai bayanin yadda abin ya rikice maka ya warware maka sai ya ce a littafi ya koya nace ka je littafin ya warware maka mutane su sha wahala su je su kwanta gaban malamai su yi ladabi a koya musu ilimi kai kana zaune sai ka je ka sai kasar sai ka sai littafi kana zaune a biya maka karatu daga haka sai ka yi naɗi ka je ka ɗauko abin ta ta ko kwama ta kashi kenan ka riko kan diri ka zama malami <laughs> haba jama'a <laughs> karatu mutane suka yi suka sha wahala <laughs> ina fata an gane to shine gashi a Sheikh Umar Sulaiman Ashqar yace ma 'yan yanbaghi an kuna alaihi Mu'alij, irin siffofin da suka kamaci mutumin da zai yi wannan ainihin magani na aljani din wa bari lil mu'alij an kuna qawiyyul iman an kuna iman ya kamata ya zama shi wanda zai wannan ainihin aiki ya zama yana da ƙarfin imani billahi ya yadda da Allah cikakkiyar yadda da Allah mu'tamidan alaihi ya zama yana da cikakken dogaro ga Allah wasiqan bi ta'asirin dhikri wa qira'ati quran kuma ya amince kai tsaye cewa alqur'ani yana da ta'asiri kuma zikiri yana da ainihin ta'asiri wa kullama qawiya imanuhu wa tawakkuluhu qawiya ta'asiruhu gwargwadon karfin imanin shi gwargwadon karfin ta'asirin wannan ainihin kula da mara lafiya da zai yi da samun sauki din faruba ma kana aqwa min aljinni fa akhrajahu zai iya yiwa ma ya zama yafi aljanin karfi sai ainihin fitar da aljanin wa rubama kana aljinniyu aqwa mai wa kuma ya zama aljannin ya fi shi karfi fala yakhruju sai zama aljannin ba zai fita ba wa rubama kana almukhrij liljinni da'ifan mai wa ya zama shi wanda ainihin zai fitar da aljanni din ya zama mai raunin imani ne ko kuma ainihin mai rauni ne game da kula da shari'a fayata fataqsiduhu aljinnu idha'ahu fataqsidu aljinna aljinnu idha'ahu sai aljannin su nufe shi da cutarwa sai su iya cutar da shi kan shi ko matan shi ko 'ya'yan shi ko kuma su cutar da shi game da wasu harkoki nasu kullum ka zo sai kai awa biyar kana bugun mashin ya kita shi aljani ne ya rike shi duk suna yi wani aljani ya gaya mana haka sai na tare da matar amma shi ya ce bai cutar da ita yana cutar da ita din dan suna cewa ba su cutar da mara lafiya ya ce to idan mijinta ya ɓata mata rai ya cutar da ita shi kuma mijin yana yin express ne shi kuma sai ya hana mashin din mijin tashi in kuma ya tashi in ya tafi yana zuwa sai ya faci duk ya dagula mishi wannan wunin duk ya ruda maka harkokinka kwamfuta kake amfani da ita duk ya ta duk ba abin da ba za su iya ba da izinin Allah Allah ba su eh, irin waɗannan tasarrufat yace fa alaihi bi kafarati du'a dan haka dole ne ya zama ainihin yana yawan yana yawan addu'a wal isti'ana alaihim billahi yana neman Allah ya taimake shi akan su wa qira'atul qur'an da yawaita karatun alqur'ani khassatan ayatul kursi musamman ayatul kursi wannan magana ta zo a cikin littafin alamul jinni wa shayatin shafi na 42 zuwa 43 wannan a takeice kenan abinda malam ya kawo dole ne ya zama kana da ainihin karfin imani da karfin zuciya sannan da kula da shari'a in ba haka ba shi aljanin nan azzalimi ne fasiki ne kai ma kuma ka zama haka to waye fi karfin wani sai Allah ya janye taimakon shi sai ku yi ta bugawa mun fahimci wannan da kyau ko don dama ba kai ke iya fitar da shi ba ƙurgi wannan daga jikin maruru ba ka iya fitarwa sai lokacin da Allah ya nufi ya fita ko balle aljani ba ka iya fitar da shi daga jikin mutum don haka ba kai kake ba Allah ne yake yi ba za ka iya fitarwa ba sai in Allah ya taimake ka Allah ba zai taimake ka akan aljani ya fita ba sai in ka bi Allah ina fatan an gane wannan to tare da wannan sai mu fahimta ya jama'a aljanu suna da makirci daga cikin makircin su da suke zai zama kai mai saban Allah ne ka zo ka dimfaru wannan aiki kana fara karatu sai aljani diyar kwarkwashe ta rusa kuka dan ya ƙara lalata ka ka rudi cewa kai wata tsiya ne shi yasa aljani yake maka kuka har zai fita wannan zai iya yi maka haka dan ya ƙara lalata kai ƙara hallaka ka ina fatan mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu to dangane da wannan matsala a nan za mu tsaya saboda za mu shiga wani ɓangare a yanzu na cutar da aljanu suke wa mutane wannan matsala ita ce sihiri sihiri ɗin nan ana haɗawa da aljanu wajen ainihin gudanar da shi ko da yake sihiri ɗin ya kasu kashi-kashi amma mu sihirin da za mu magana a nan za mu magana ne akan sihirin da bokaye da 'yan bori suke tura aljanu in an je wurinsu ga ainihin mutum dan aljani ya wahalshe shi to za magana ainihin a dangane da al'amura na sihiri kamar haka amma abin da muke so ga mutane dai su ɗan ƙara yin haƙuri kaɗan don su saurara wannan surutu da hayaniya bai da amfani don surutun naka da hayaniya da kake yi kana haramta wa kanka makasudin abin da ya kawo ka ne da farko za mu magana dangane da menene shi kan shi sihiri ɗin a harshen larabci da kuma shari'ar musulunci ne take nufi da sihiri sannan za mu magana dangane da hanyoyin da bokaye da 'yan bori suke bi wajen neman kusanci zuwa ga su ainihin wato samu aljanu ɗin ma'ana waɗannan abubuwa ne bokaye suke yi don ainihin aljanu su yarda da su su zo su yi musu aiki tare da cewa waɗannan bayanan ina zo zan gurgunta bayanan ba zan yi su cikakku ba yadda ko ka saurara ka fahimta ba za ka ji su yadda al'amarin yake cikakke ba don kar a samu wani mai rauni imani ya je ya ɗabbaƙa daga haka kuma ya zama boka alkhairi ya zama sharri to da haka na zo wannan bayanin zan gurgunta hanyar yadda yake ko ka je ka gwada yadda na faɗi ba za ta ci ba saboda an gurgunta abu mafi muhimmanci a cikinta sannan kashi na biyu zan yi magana dangane da matsayin sihiri dangane da abin da alkur'ani da sunna suka ce zan kawo dalilai na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa sihiri din akwai shi Abinda muke nufi kenan sihiri akwai shi gaskiya ne idan mun ce sihiri akwai shi gaskiya ne ba muna nufin daidai ba saboda haka a fahimci hausar mu gaskiya ne in an yi wa mutum asiri yakan kama shi da izinin Allah amma ba daidai ba ne a yi ɗin ana fata an fahimci hausa ta ko gaskiya ne in an yi yakan ci amma fa bai halatta a je a yi ɗin ba to za mu bayani dangane da wannan cewa Qur'ani da hadisi ya tabbatar da wannan sannan da maganganun malamai na fiqhun musulunci da tafsiri da hadisi to sa'an nan kuma insha Allah ta'ala za mu zo a cikin kashi na uku mai magana kan wace hanya ce bokaye suke bi su halarto da aljani Kar ka rude can mun bayyana cewa wace hanya ce bokaye suke bi su yi abubuwan da aljani zai yarda da su ya rinka musu aiki to in ya yarda da su ya ne musu aiki ai zai tafi harkar shi ko to in suna son ya halarto a yanzu zai musu aiki wacce hanya suke bi su kira shi za mu yi bayani akan wannan amma ita ma za mu gurgunta hanya kamar waccan in saboda ka san mutane sun kasu kashi biyu wanda wani zai zo yana sauraron ka tsakani da Allah shiriya yake nema wani kuma shiriya yake nema amma kaga in ya dan fahimci waɗannan abubuwa ran da duniya ta yi mishi kunci sai koma sauran gidansu ya nade <laughs> Allah ya kiyaye to sa'an a kashi na hudu za mu magana dangane da hukuncin ainihin sihiri a cikin shari'ar musulunci a ƙarƙashin haka za mu ainihin yi magana dangane da hukuncin koyon sihiri ya halatta a koyi yadda ake asiri ina hukuncin mai yin sihiri a musulunci ina hukuncin wanda yake yin sihiri daga cikin ahlul kitab ma'ana a samu boka ko ɗan bori cikin musulmi ina hukuncin shi kirista ko ba yahudi in yazo yana yin waɗannan abubuwa ina hukuncin shi kuma idan aka yi mutum asiri ya kama shi ya halatta a je wurin bokaye su warware wannan asiri wallahi waɗannan matsaloli jama'a suna da muhimmanci saboda mutanenmu Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya wallahi wasu ƙarfin imani ya ɗaure su mutum ya san asiri aka yi mishi amma tun da malamai ba su kawo hanya sun yi bayani wadda musulunci yadda da ita ba sai bokaye ƙarfin imanin shi ya ɗaure shi daga shi kuma ya tafi wurin bokaye sai ya zauna shekara aru aru da wannan cuta mun fahimci wannan da kyau jama'a jiya da daddare wajen karfe goma sha biyu mune wata baiwa Allah dattijuwa ce muke mata karatu ashe sihiri aka yi aka haɗa ta da aljani shekara goma sha biyar ya riƙe kanta sai ta rinka jin kamar ana zuba mata wasu ƙusoshi haka kuma ba ta iya yin bacci ɗanta yake gaya min cewa ba za su iya riƙe takamaiman kwanakin da yake bate bacci ba ma'ana ta daɗe bate bacci ba da muka zo muka fara mata karatu aljanin ya halarto ya ce shi aka yi to galibi idan bokaye suke wa aiki ba sa faɗan wanda ya sa su suna da taurin kai a wajen magana saboda wai kasance amana wannan boka ɗin to aka ci gaba da karatu har yadda zai fita to amma wannan asiri ɗin ta ci ne ko ta sha saboda haka ta rinka amayar da wasu abubuwa farare a jiya jiya ɗin nan da daddare kamar karfe goma sha biyu ta kai kamar minti talatin tana amai wallahi ta cikin izinin Allah muna fatan Allah ba ta sauki akan haka to duk waɗannan al'amura ƙarfin imani ya tare wannan baiwa Allah daga aje wurin bokaye ko ‘yan bori to kuma yanzu aka zo za a yi mata karatun ƙur'ani ta warke kuma an ce bokanci ne to which one you dey to ‘yan broken which one you dey ku komai bokanci <laughs> to za a zo a yi magana akan ya halatta an yi maka asiri ka je wurin boka ya warware asirin za a yi magana akan wannan insha Allah za mu zo mu magana akan bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da karama saboda abin yana ruɗewa wasu wani abin karama ce wani abin mu'jiza ce wani abin sihiri ne in baka sani ba sai ka ce wannan shine wancan wancan shine wannan mun fahimci wannan akwai abin da yake sihiri ne amma sai mutane su rubuce cewa karama ce akwai abin da yake karama ce sai mutane su rubuce cewa sihiri ne to shi yasa za a yi bayani in ka fahimci bambancin waɗannan da alamomin da zaka iya bambance kowanne sai ga insha Allah ka zama a cikin basira sannan a kashi na gaba za mu magana akan nau'o'i na sihiri din nau'o'i na sihiri za mu magana akan nau'i tara na sihiri tare da cewa sihiri iri-iri ne amma mafi muhimmanci wanda ya fi yaduwa a cikin jama'a aka fi yi shine ainihin guda tara wannan guda tara na farko akwai sihiru tafrik za mu yi magana akan me sihiru tafrik ma'ana a yi wa mutum asiri don a raba shi da matar shi ko a yi wa mutum asiri don a raba shi da ɗan shi ko a yi wa asiri don a raba shi da uba ko a yi asiri don a raba wani masoyi da masoyi ko mai gida da yaron gidan shi ma'ana ko a raba saurayi da budurwa ko wani abu makamancin haka mun fahimci wannan ko kamata ya sai a aje wani namiji a can wurin matan can sai musu magana waɗannan abubuwan duk da kuke ya ku mata kuna haramta akan ku rana ita ku shigo ciki ne rana ita sai ku zauna a can ƙasa sai ku ƙari sai surutu da ku da ciyayi to za mu magana akan sihiru tafriq sihiru tafriq insha Allah za mu magana waɗanne alamomi ake iya ganewa cewa mutum an yi mishi asiri ne na araba shi da matar shi ko miji an mace an yi mata asiri ne a raba ta da mijinta ko an yi wa yaro a raba shi da ainihin uban shi ko makamancin haka za mu magana akan haka insha Allah na biyu za mu magana akan sihirul mahabba ma'ana a yi wa wani asiri don ya so wani ko a yi wa wata asiri don ya so wata wannan da wancan akwai bambanci ya kamata a fahimta wancan a yi asiri don a raba wani da wani wannan kuma a yi asiri don a haɗa wani da wani to za mu magana akan wannan insha Allah za mu bayani insha Allah akan alamomin da za a gane cewa wani an yi mai asiri ne don ya so wance ko ya so wani sannan na uku za mu magana akan sihiru takhyil akwai nau'in asirin da za a yi maka sai ka rinka ganin kaza ka yi shi amma baka yi shi ba kamar ofisa ana jin haushin shi sai ainihin a mishi asiri ya yi aiki a fayil kaza bai yi ba sai rinka ganin waɗannan fayil biyu ya gama aiki a kansu a halin kuma bai yi ba ko makamantan haka mun fahimci wannan ko to duk zamu magana akan wannan da alamomin da ake iya gane waɗannan al'amura insha Allah sannan zamu magana akan sihir junun shine asirin da za a yi wa mutum a kuɗo mai aljanu sai ya haukace to zamu magana akan irin wannan asiri da kuma irin alamomin da zai yi sai a gane cewa wannan ainihin mutum yana fama da irin wannan asiri ne sannan zamu magana akan sihirul khumul asirin da za a yi wa mutum sai ya haukace amma ba hauka na duka ba ba na zagi ba ba na sambatu ba amma hauka ne ne ya zauna sai a ga yayi shiru zai iya wuni rana na dukan shi bai damu ba zai iya yin kwana da kwanaki a bola zai iya kwana da kwanaki ruwa na dukan shi bai damu ba zai zauna da kazanta da sauransu duk bai damu ba baya duka baya zagi sai dai an matsa sai ga yana dariya to za mu magana akan irin wannan asirin da alamomin da ake gane shi insha Allah za mu magana akan sihirul hawatif wani akan yi mishi asiri sai ji ana kiran shi dama da hagu sai kasa sukuni kana zaune sai ka rinka jin kira ko ta ina ana kiranka ka waiga kuma baka ga kowa ba ko ka rinka jin muryoyin mutanen da ka sani ko kuma muryoyin waɗanda baka sani ba to za a yi magana akan wannan nau'i insha Allah da kuma alamomin shi sannan za mu zo za mu magana akan sihirul marad asirin da ake wa mutum sai jiki ya shanye ko baki ya karkace ko ya zama kurma ya daina ji ko kuma ya daina magana ko ya makance ko wani abu makamancin haka ko kuma ya zama a kale wata gaba tashi ya zama ta san dare wuri daya ko kuma a batta haka ainihin sai ce ta aiki haka hannun ya ta bubbugawa haka ko kafa ko wuyaye ta kadawa haka da makamantan wannan duk zamu magana akan shi insha Allah da izinin Allah zamu magana akan nau'i na takwas shine sihirun nazif wanda yake ya shafi mata shine mace haila jini ya wuce mata daga ainihin yadda ainihin ta saba to za a yi bayani akan alamomin da za a iya gane cewa wannan nau'i na aljanu ne wannan nau'i ainihin ba wanda ya faru na ɗabi'u ba bane insha Allah don waɗannan al'amuran ana magana akan aljanu ne to ba da ana magana ne akan aljanu ba bai da alaƙa a magana akan sihiri Ta amma akwai nau'in sihirin da ake a haɗa da aljanu sai a turo wa mutum aljanu to shi yasa da magana muke akan aljanu da cutarwarsu to yana daga cikin cutarwar da aljanu suke ana haɗa ainihin aiki da su wajen ainihin yi wa mutum sihiri sannan insha Allah za mu magana akan sihiru ta filin zawaj aljani ainihin misali mutum ya je ya nemi mace da ya aure ta sai ta yarda ta aure shi sai ya fishi sai ya je mata asiri sai a haɗa ta da wani aljani sai wannan aljani sai ya hana ta aure to za a zo a yi magana akan wannan insha Allah mun fahimci wannan ko ko kuma wanta ta yi ta yi wani ya aure ta yaki sai ta je sai ta mishi asiri wannan asirin da ta mishi sai ainihin ya hana shi aure duk sanda wani ya zo yana santa sai aljanin ya kasance ɗayan halaye biyu tare da ita ko dai ya shiga jikinta ya sa ta zama matsiyaciya duk saurayi ko bazaurin da ya zo sai ta ci zarafin shi Don Allah ka zo an ce ka je ka auri uwarka za ka dawo gobe to aljanin zai iya sa ta haka mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan kuma har wa yau zai iya yiwuwa ya kasa shiga jikinta sai ya tsaya daga waje yana takhayil ɗinta duk wanda ya zo wurinta sai ganta mummuna ko da ta fi kowa kyau sannan kuma yana shigowa gidan wurinta sai ji kunci a cikin zuciyar shi kuma wannan aljani ya je diya dagula mashi harkokin kasuwancin shi idan kuma ya sake ya aure ta duk sai aljanin ya ta shi shine sai a ce ya auro mai kashin tsiya to za a zo a yi magana akan waɗannan al'amura insha Allah ta'ala sa'annan daga ƙarshe za mu zo za mu yi magana akan rab shine a yi wa mutum asiri ya kasa ainihin saduwa da matar shi za mu zo mu magana akan waɗannan al'amura sha Allah ta'ala to rab ɗin za mu magana akan nau'o'in shi akwai rab ɗin da za a iya wa mace akwai wanda za a iya wa namiji mace a yi mata irin wannan rab ya nemi aurenta misali wani mutum mara ainihin cikakken imani ya nemi aurenta bai samu ba sai mata asiri sai a haɗa ta da aljani duk sanda mijinta ya zo zai sadu da ita sai ta hana shi ko kuma duk sanda mijin ya zo zai saka azzakarin shi cikin farjinta sai ya ji wani nama ya toshe farjin ko kuma duk sa'an da ya zo yana saduwa da ita sai ya ji ta gaba ɗaya kamar tsohuwar mace ko kuma ya ainihin sadu da ita ɗin amma sai ya ji tayi larab kamar an jefar da tsumman da ruwa ya jika gaba ɗaya babu wani harka a jikinta ko kuma ya zama gaba ɗaya sai janye mata jin daɗi ya zama ita ba ta jin daɗin duk abin da ake sakamakon haka ko mani ba za ta iya fitarwa ba to za a yi magana akan irin wannan rabdu din sannan za a yi magana akan rabdu wanda yake faruwa ga ainihin ɗa namiji ya zama an yi mishi asiri duk sanda ya zo zai sadu da matar shi sai azzakarin shi sai kwanta ya ki tashi yana rabuwa da ita sai kuma azzakarin ya tashi ko kuma diman da'iman azzakarin ya zama ɗan ƙarami, to za a zo za a yi magana akan wannan tare da cewa waɗannan al'amuran suna iya faruwa ta hanyar ɗabi'a jikin mutum ya ainihin samu matsala sai a tafi wurin likitoci wannan tare da cewa musulunci ma ya zo da yadda za a yi maganin waɗannan matsaloli to amma wannan muna magana wanda ke faruwa ta hanyar aljanu ne to sa'an nan za mu zo za a yi magana insha Allahu ta'ala dangane da al'ainu abinda bahaushe yake kira kambin baka ko kambin ido shin wannan abu gaskiya ne to za mu tabbatar da shi karkashin alkur'ani da sunna da kuma ta'asirin shi abin da yasa za mu kawo bayani dangane da al'ainu saboda akwai nau'in kambin baka ko kambin ido da yake faruwa ta hanyar aljanu zan buga mana misali don mu fahimci muhimmancin matsalar ne kawai ba don mun zo magana akan ta ba za mu zo insha Allah wata rana zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wata yarinya da abin da Bahaushe ke kira tusar jaki tusar jaki ko tawada to Bahaushe sai ya ce da muna yara sai a ce wai tawada Allah ce ta fito maka anan sai kai ta munna ka more to aljani ne ya harare ka to shine sai manzo Allah ya ga wata yarinya da tusar jaki ko tawada haka ta dugo mata shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace istarqu laha fa inna biha nazara manzo Allah yace ku je ku nemo mata wanda zai mata ruqa ya mata karatun qur'ani ta samu sauki saboda aljanu ne suka yi mata ainihin harara sun harare ta ne idan aljanu ya rasa yadda zai da kai in ya harare ka sai ga wannan tusar jaki ta fito maka ko kuma wannan ainihin al'amari ya fito maka haka abin nan ta wada. mun fahimci wannan ko to akwai faduwar da ta zama kuma al'ainu ɗin ne yake haddasar da ita wani yana da kambin baka ko kambin ido laraba suna cewa kambin baka ko su ce kambin ido idan ka siyo fensir ɗinnan, nan idan ya gani ya ji haushi kana sa aljihu sai aljihun ya huje ya faɗi za mu zo za mu karanta wannan shi yasa manzo Allah yake ista'izu billahi min al'ain fa innal ayna haqqun manzo Allah yake ku roki Allah ya tsare ku daga kambin baka ko kambin ido yace domin gaskiya ne ya ce yakan ainihin jeho mutum yana sama sai ya faɗo kana sama idan mai kambin baka ya harare ka ko mai kambin ido ya harare ka laraba suna cewa kambin ido ba haushe yana cewa kambin baka shi yasa muke haɗa abubuwan biyu dan kada a rude in ya harare ka sai ka faɗo ka mutu manzo Allah ya ce kuma wannan irin al'amari yakan shigar da raƙumi cikin tukunya ma'ana yana hararar raƙumi sai raƙumin ya faɗi sai an yanka shi to duk haka waɗannan al'amura sukan faru to kamar yadda suke faruwa ta hanyar dan adam suna faruwa ta hanyar aljanu don wata ran wani sahabi ya cire rigar shi zai wanka sai wani sahabi Amir ibn Rabi'a sai kalle sai yace tunda nake ban taba ganin mutum mai kyakkyawa fata irin ka ba ashe yana da wannan kambun baka sai wannan sahabi ya fadi yana birgima sai ciwon kai sai zazzabi sai aka je aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kafin ya zo sai yace kuna tuhumar wani akan shi sai suka ce eh Amir ibn Rabi'a ne ya buɗe baki ya ce kaza kawai sai manzo Allah ya a kira Amir din haka kira shi manzo Allah mai faɗa yace a dan me ɗayan ku zai kashe dan uwan shi yace da kaga fata jikin shi da kyau dan me baka cewa Allah ya sa albarka to wannan kalmar ita ce makarin abin kana ganin wane ya sai mota sai ka ce Allah ya sa albarka me yiwa kana da irin wannan abin wani lokacin da kaji ya sai mota sai ka ga sana'ar mu ɗaya amma har ya tsere mu sai ka dan ji zafi a zuciyarka wannan jin zafin da kai a zuciyarka abin zai kawo ta asiri ga ka kana kallon abin yana shiga mota sai je faɗi to a matsayinka na mu'mini da kai imani da Allah ke bada komai sai manzo Allah ya ce kaza haka sai ka ce Allah ya sa albarka mun fahimci wannan to insha Allah ta'ala za mu zo za a yi magana a dangane da waɗannan al'amura ɗaya bayan ɗaya insha Allah kamar yadda na faɗi a can baya na ce za mu magana dangane da ainihin sihiri ma'ana menene sihiri ɗin shi sihiri ba wani abu ba ne sai dai wani ainihin wato tsibbace-tsibbace ne da ake yi a hada da aljanu ta hanyar yi wa aljanu ɗin wata bukata da suke so don su je ainihin su buwayi mutumin da ake so da su buwaya ɗin da kuma irin nau'in cutar da ainihin ake so su buwaye shi da ita ma'ana boka ne ko ɗan bori zai yi wa ainihin shaiɗanin aljani wata bukata tashi shi kuma wannan ainihin aljani ya je ya ainihin fitini wannan ainihin mutum da ake son a fitina gwargwadon irin fitinar da ake bukatar shi da ya saka wannan mara lafiya to amma dangane da ma'ana na ainihin shi sihiri a cikin lugal arabiya shine al-imam ibn qudama yace huwa ya yace wani kudurce kudurce ne da aka yi ku dan rage speaker nan wa ruqa da kuma surkulle wa kalamun da kuma wasu maganganu su yutakallamu bihi waɗanda ake faɗin su au yuktabuhu ko kuma ake rubuta su au yu'malu shay'an ko kuma a yi wani abu wanda yake na ainihin wato sihiri din yu'assar fi badil mashhur wanda idan an yi wannan ainihin surkulle ko an haɗa kaza da kaza zai jawo aljanin da zai zo ya yi waɗannan al'amura ɗin wannan abu ya je cutar da jikin wanda aka yi wa asiri ɗin aw qalbihi ko ya cutar da shi a zuciyar shi aw aqlihi ko hankalin shi min ghairi mubasharatin lahu ba tare da sai wannan abu ya kai ya taba shi ba sirkullan za a yi shi ne a binne shi a nan amma yana wani gari ma sai ainihin abin ya kama shi saboda waɗannan aljanun an yi musu abin da suke so su kuma za su je su buwayi wannan mutum walahu haqiqatu ibn qudama yace kuma shi sihiri din yana da haqiqa famin huma yaqtul daga cikin nau'in sihiri akwai wanda ake a kashe mutum wa minhu ma yumrid akwai wanda kuma akwai wanda kuma yake akan yi ainihin dan mutum ya rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi akwai wanda za a yi wa mutum sai ya hana mutum saduwa da matar shi fayamna'uhu wata'aha wannan asiri da za a yi mai sai ya hana shi ya kasa saduwa da ita wa minhu ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai wanda za a araba mutum da matar shi fa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhar akwai asirin da za a yi wa mutum ya sa ya rinka ainihin fushi da wani mutum misali mako biyu da suka wuce mun samu wata matsala mai rudarwa wato mata ne guda biyu sai ɗaya sai ta asiri nau'in asirin da ta yi a ƙashin gaskiya dama akwai ƙa'ida dangane da wannan matsala ƙa'ida a wurin malaman akida suka ce babu wanda zai iya karya asiri sai wanda ya san yadda ake asiri ɗin. To sai tewa kishiyarta wani irin nau'in asiri wanda yake idan ba ka tsaya kai nazari ka natsu ba za a sha wahala kafin a warware shi. Wato dillan da kishiyarta ta karɓi girki tana kunna wuta a rusho to jikin mijin kuma zai zige da zafi. wannan wuta tamkar a jikin mijin ta hura ta mijin nan ba zai samu sauki ba sai ran da ya fita daga ɗakin waccan ɗakin ita wannan mai girkin kaga wannan wata irin dabara ce cikin siyasa ta a ta da shi don me ba a yi faɗa ba ba a yi amma ran da ya zo ɗakin ta zai ji jikin shi ya zige don Allah in ya tsaya yi nazari ran da nake ɗakin ki ba lafiya yaya ba sai ya sake ta ba to kaji irin yadda ta bullo mata to aka yi iya kokarin da za a abin ya faskara shine lokacin na sai suka gaya mini to irin wannan nau'in asirin akan samu shaitanin boka ne da ya kware akan irin wannan sai a asirin sai a je sai a sanya shi a kicin a ƙarƙashin murhu ko a ƙarƙashin rusho tana kunna wuta jikin murhun nan ko rusho ɗin jikin mijin zai ɗauki wuta to irin wannan ba mijin za ka zo ka kama kai wa ruƙa ba tukuna mun fahimci wannan amma za a yi ƙoƙarin ne ta hanyar bincike da kai ta usulis sihir ka gano ta ya aka yi wannan sihirin sai a je a bincike cikin ɗin nan gaba ɗayan shi mai yiwa a ga 'yan wasu tsibbace tsubbace sai a ɗauko su ko a ƙona su ko kuma a zuba su a ruwa a yi karatu na wasu ayoyi na alkur'ani kenan sai ya samu sauƙi idan ba a samu wani abu haka tsibbace-tsibbace kamar gashi da ‘yan layu da sauransu ba sai a samu ruwa a cikin bokiti ko a cikin baho akwai ayoyi na alkur'ani da za a karanta sai a yayyafe shi a cikin kicin ɗin baki ɗaya da wannan rushe ɗin shi kenan zai samu sauƙi insha Allah. kaga wannan wani nau'i ne na ainihin sihir wanda yake idan ba ka tsaya kai nazari ba to al'amarin sai ba da kai sai ka zo mai yiwa kai taiwa mara lafiya karatu jikin shi yana ƙara zafi Allah ya kiyaye aw yujallib bayna sunayn ibn qudama yake ko kuma ai sihiri dan araba ainihin mutane guda biyu wannan a takaice shine abinda malamai suka faɗi dangane da ma'anar sihiri wanda yake wannan fassara tasu tana bayuwa zuwa ga cewa shi sihiri din huwa ittifaqun bayna sahirin wa shaytanin ala an yaquma as-sahir bi fi'li ba'd al-muharramat aw ash-shirkiyat fi muqabil fi muqabil musa'adati ash-shaytan lahu wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu a takaice fassarar da za a fita da ita dangane da ma'anar sihiri a cikin shari'a shine wato haɗin gwiwa ne ake samu tsakanin boka ko ɗan bori da shi da wani aljani a bisa cewa shi wannan boka ko ɗan bori ya yi wasu abubuwa waɗanda suke na shirka ne duk zan zo in bayyana muku hanyoyin da suke na shirka idan ya waɗannan abubuwa waɗanda suke na shirka ne ko na kafirci ko kuma haramun to ya biya wannan shaitani bukata domin shi ma ya zama kafiri to shi kuma shaitanin sai ainihin biya mushi wannan bukata ta shi Allah ya kiyaye to shine anan zamu ainihin faɗi wasu daga cikin ainihin hanyoyi waɗanda su ‘yan bori ko bokaye suke bi wajen mallakar su ainihin shaiɗanu ɗin. Mina sahrati man al mushaf fi qadamayhi wasu bokaye in suka tashi neman aljani zai samu ainihin alƙur'ani ne izu sittin sai ya raba shi talatin talatin sai ya ainihin ɗaura shi a ƙarƙashin ƙafa shi kowace ƙafa sai ya ɗaura ainihin izu talatin ya dukulu bihil khala sai shiga ban ɗaki a haka mun gane ko wannan aika firkin a ƙarare yake ba sai an yi bayani ba to yana yin haka shikenan sai ainihin sai ya ji ainihin aljanin yana magana da shi zan bayyana yadda al'amuran suke faruwa insha Allah wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani bil qadra wani kuma zai dauki ainihin fitsari ne ko kuma ya ainihin kaɗawa kashi ruwa sai rubuta alqur'ani ya zama kafiri a karkashin haka sai wannan ainihin shedani sai halarto gare shi wa minhum man yaktubuha bi damil hayd wani kuma zai samu jinin haila ne sai ya rubuta daga cikin nau'in sihiri akwai wanda suke yi idan mace tana son cewa mijinta asiri zan zo zan yi magana akan wannan wajen sihirul muhabba insha Allah tana son cewa mijinta asiri ya zama ita kada yake so a duniyan in ta je wurin dan sihiri sai ce ki zauna sai kin fara jinin haila ki taro jinin haila a wata yan roba ko wani kwano ki kawo sai ta kawo akwai wata sura a cikin alkur'ani sai a rubuta ta a rubuta ta a kife kuma harufan kwan gaba baya kamar iza ja'a iza ja'a ja'a ba jimin ne farko ba sannan alif baki sannan alhamza sai a rubuta alhamza a rubuta alif baki sai a rubuta jimin kuma a kife da jinin haila sai a wanke mata sai a bata sai ce duk sanda ainihin za ta sa mishi abinci sai ta ɗauko wannan ta ɗiga ko a cikin randar da yake shan ruwa ko a cikin turaren shi ko a cikin man shafawan shi yana shafa ko ci ko ya sha shi kenan akwai wadda da tewa mijin nata haka sai da ya zama mijin nata ya kasa fita ofis idan tana kicin yana tare da ita duk inda za ta yana binta a ginda a ginda har abin ya buwaye ta ta rasa yadda za ta yi ta tafi wurin malam ya sauƙaƙe abin tana zuwa ta samu ana jana'izan malam fi kenan malam ya ce ta fari <laughs> <laughs> Allah ya kiyaye wa minhum man yaktubu ayatin min alquran ala asfali qadamayhi wani kuma dan sihirin ko boka ko dan bori idan yana neman aljanu su taho gare shi to sai ainihin daga tafin kafafuwan shi sai rubuta ayoyi na alqur'ani sai shiga ban daki sai taka haka wa minhum man yaktubu al-fatiha wani kuma zai rubuta ainihin fatiha ne kwangaba kwan baya haka a dawo da karatun nata baya kamar yadda na faɗi can wa minhum man yusalli biduni wudu wani kuma zai rinka yin sallah ne ba tare da alwala ba wa minhum man yadhillu junuban wani kuma zai zauna ne cikin janaba diman da'iman sai ya halarto gare shi Allah ya kiyaye wa minhum man yadhbahu lish-shaytan fala yadhkuru isma Allah inda adh-dhabhi wa yarmi dhabiha fi makanin yuhaddiduhu lahu ash-shaytanu wani kuma shaytanin zai ce mishi ne in kana wani shedanin ne wani aljanin ne suke neman shi bai zama boka to an aka yi rashin sa'a shi ma kuma yana so to sai su ce mishi ka samu bakar kaza ko bakin dan akuya ko wani abu dai baki haka saboda su aljanu sun fi son bakin abu sai su ce ka samu wannan bakin abu sai ka ainihin yanka idan ka yanka wannan bakin abu kada ka yanka shi da sunan Allah ka je ka jefa a wuri kaza lokacin jefan wannan kada ainihin ka faɗi sunan Allah sai dai ko ka ambaci sunan wani mala'ika ko kuma sunan wani ainihin manya cikin manyan aljanu sai su gaya mishi sai ka zo jefawa ka ce bismi saka ya'il misali sai saka ya'il misali kamar sunan wani cikin manyan aljanu sai ka jefa da wannan sunan sai ɗauka sai ya je su sha jini shi wannan aljanin ya sha jini shi kenan shi kuma sai zama mishi aljanin shi shi kenan sai rinka aiki da shi Allah kiyaye wa minhum man yukhatibul kawakib wani kuma yakan saurara ne sai tauraro akwai nau'in taurari din nan da kuka gani malamai na ilimin falak dukkan su taurarin nan da kuka gani daban-daban ne kowane tauraro akwai matsayin shi akwai sunan shi akwai aikin shi da sauransu malaman da suka san wannan sun sani to akwai tauraron da in ya fito wannan tauraron aljanu suna bauta mishi idan ya fito sai wannan dan bori ta ainihin magana da wannan tauraron yana magana da tauraron sai kuma su ainihin aljanu sai su amsa mishi wa yasjudu laha min dunillahi sai rinka wannan tauraro sujuda wa minhum man ya'ti ummuhu la haula wala quwwata illa billah wani in wani aljanin zai sharɗanta mai in kana son maka aiki ka san duk dabarar da zaka ka sadu da uwarka aw ibnatahu ko kuma yashi wa minhum man yaktubu talsaman bi alfazin ghayr arabiyya tahmilu ma'an kufuriya. wani kuma za ainihin aljanin ya sa shi ne ya rubuta wasu kalmomi ba da larabci ba surkulle ne haka waɗanda ainihin cikinsu akwai kafirci Allah ya kiyaye daga nan ne za mu fahimci ashe mu'amala da ke tsakanin boka da ɗan bori da ɗan sihiri da aljanu ɗin nan mu'amala ce wadda yake sai sun tabbatar da ka kaucewa Allah sannan suke yi maka hidima shi yasa ya kai ɗan uwa kar ka sake ka kasance cikin bokaye ko yan bori ko yan sihiri za ka rena kanka ranar gobe alkiyama Allah ya kiyaye sa'annan kuma aljanu ɗin da shaiɗanu su ne wa bokaye ne da 'yan sihiri biyayya gwargwadon yadda ƙarfin kafircin wannan bokaye kai wani bokan gaba ɗaya za su hana mishi sallah gaba ɗaya to sai ya ƙi hannuwa sai dai ya ce musu shi dai zai rinka yin sallah amma ba a kan lokaci ba saboda haka zai ce musu zai rinka haɗa salloli biyar gaba ɗaya yana yin su kamar sha biyun dare sai su ce to tun da dai ba za ka yi abin da muke so gaba ɗaya ba to mun yarda amma mu ma buƙatar ka ba za ta biya yadda kake so ba to amma inda zai karɓi wannan doka gaba ɗaya daina yin sallah to sai su biya mai buƙatar shi gaba ɗaya in ka fahimci wannan ashe abin da nake nufi shine gwargwadon ƙarfin kafircewa boka yadda ya wa Allah da biyayyar da yake waɗannan aljanu gwargwadon yadda suke girmama hidima gare shi Allah ya shiryar da mu to wani lokacin idan ya zama boka ne wa wani aljani babba daga cikin manyan aljanu sujuda ko ya nemi shi waɗancan al'amura da muka faɗi ma'ana ya zama yana aiki da babban aljani ne to wannan aljanin ba shi zai rinka mai aiki ba tun da shi babba ne sai dai zai rinka turo mishi ƙanana su ne mai aiki to wannan ƙarami da wancan babba zai turo zai tunkuɗo shi ne ƙarfi da yaji ya zo wurin wannan boka ya aiki saboda haka zai zo ne a halin baya so an tilasta shi zai zo ne wannan boka aiki to yana yi wa wannan boka aiki tunda dole ce ta sa shi to shi ma zai rinka cutar da boka ko ka samu wannan boka baya haihuwa ko kuma matar shi da ta dauki ciki sai ainihin cikin ya zube ko kuma ka same shi diman da'iman cikin ciwon kai da ciwon kirji da ciwon kafa shi ma aljanin sai ya rinka ɗanɗana wa bokan wata azaba saboda shi ma tilasta shi ake don idan ya aikin ogan shi kwata-kwata zai kamo shi azabtar da shi to tsoron wannan sai ya sa sai ya yi aikin wa bokan amma kuma shi ma ya rinka taɓa bokan an fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye waɗannan a takaitan takaitawa su ne bayani dangane da wannan kashi na farko kashi na biyu kuma dangane da magana da muka ce za mu dangane da tabbatar da alkur'ani ya yi cewa sihiri ɗin gaskiya ne a cikin alkur'ani suratul baqara aya ta ɗari ɗaya da biyu Allah yana cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna na kafaru yu'allimuna nasa as وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم, أنفسهم لو كانوا يعلمون abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi ke annabi Suleiman kamar yadda cikin muhadarar mu wadda ta gabata ya gabata mun yi bayani akan cewa Allah ya hore wa annabi Suleiman aljanu ba ta hanyar sihiri ba ba bokanci ba ba bori ba amma hanya ta mu'jizar annabawa yana ainihin horar da su waɗanda suka yi laifi yana azabtar da su yana sa su aikace aikace waɗanda duk mun yi bayani a waɗancan makonni da suka gabata to a lokacin da annabi Suleiman ya rasu aljanin da annabi Suleiman ya aje su yana ba su gwala gwala saboda laifi da suka yi mishi ba su fahimci ya rasu ba saboda yana tsaye yana sallah yana dogara da kwajirin shi lokacin da ya rasu sai gara ta zo ta rinka rarakan wannan kwajiri har sai da ta cinye kwagirin na gama rarakewa sai ainihin ya tasgaɓe, sai annabi suleiman sai ya faɗi ƙasa daga nan aljanu suka gano annabi suleiman ya rasu a nan ne suke cewa da a ce sun san gaibu da ba su zauna cikin azaba ba aljani bai san gaibu ba Allah kaɗai wahdahu hula sharika lahu hushi ya san gaibu a nan ne sai suka ce tunda annabi suleiman ya azabtar da su su kuma za su yi mishi makircin da har duniya ta tashi sai an samu wasu suna zargin shi da cewa ɗan sihiri nan take suka rubuta littafai manya-manya na sihiri aljani zai iya rubuta littafi mujallabi ɗari a yau tunda yanzu zai je amerika ya dawo da gudu yanzu nan kana cewa tafi amerika ka kirawa na zai je da gudu yanzu zai kirawa ne Allah ya ba su wannan suratul haraka mun yi bayani a wancan mako a nan ne suka rubuta littafan sihiri sai suka ɗaga gadon sarauta annabi suleiman sai suka sa sai suka rufe kafin kowa ya gane rasuwa annabi suleiman sai suka watse banu isra'ila da suka zo suka ainihin bincika wannan gadon mulki na annabi suleiman suka ga waɗannan littafai na sihiri sai suka ce subhanallah ashe suleiman ba annabi ba ne ashe ɗan sihiri ne da asiri ya mallaki mutane da aljanu to shikenan sai suka yaɗa daga nan ne yahudawa suka kafircewa annabi suleiman ba su yarda da shi ba to shi yasa sai suka zo sai suka ji annabi yana yaban annabi suleiman a cikin Alƙur'ani. ana karanta Alƙur'ani, qur'ani na yaban annabi suleiman yahuda madina sai suka ce kun ji muhammadu wai yana yaban suleiman suleiman fa bai mallaki mutane da kowa ba ba annabin allah bane ya mallaki mutane ne ta hanyar sihiri amma kun ji muhammadu yana yaban shi ashe muhammadu ma sihiri yake kun ji kirkin da waɗancan aljanu suka yi hangen nesan za su shi ya faru to shine sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu fi ala mulki Suleiman. malaman Yahudawa sun bi abin da shaidanu suka faɗi dangane da mulkin Suleiman suka ce wai Suleiman ɗan sihiri ne malaman Yahuda kuma suka yarda da wannan sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman Suleimanu bai zama kafiri ba domin sihiri me kafirci ne to Suleiman bai zama kafiri ba walakin na shayatsi na kafaru sai dai shaidanu ne suke zama kafirai su sai ke kafircewa Allah yu'allimuna nasa sihira saboda suna ainihin koya mutane sihiri wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta kisar da ake karantawa cewa wai akwai wasu mala'iku guda biyu waɗanda aka sauka a garin garin ainihin Babila ta ƙasar Iraq ɗaya sunan shi Haruta an aje shi a gabashin duniya ɗan rana ta fito za ta ƙone shi ɗaya kuma sunan shi Marut idan rana ta tafi za ta faɗi za ta ƙone shi wannan kisa ana karanta ta aka ce wai laifi suka yi wa Allah wai sai Allah ya turo su bayan ƙasa shine ainihin yake wahalshe su wannan kisa yahudanci ce ba daidai bane mala'iku Allah ya tsarkake su da tsarkakewa alqur'ani yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru duk abin da Allah ya umarce su shi suke yi kuma ba sa saban Allah cikin abin da Allah ya umarce su idan ka fahimci wannan ya kai dan uwa musulmi sai ka gane cewa wannan ma da ta zo a cikin wannan ainihin sura ko wannan aya Mace ba ta masdariya ba amma ce ma ce linnafi a ka'ida malaman balaga na haka in ka zo fasara sai ka ce wa ma unzila alal malakaini bi babila kuma ba a saukar da wasu mala'iku ba ma sam a garin babila wai masu suna haruta da maruta sai ka ɗauka akan haka amma a bisa an ka ɗauki maɗin cewa masdariya ce to shine zai bayu ka fassara akan cewa wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta shedanu suna karantar da mutane sihiri kuma shaidanu suna karantar da mutane irin asirin da mala'iku guda biyu suke koyawa mutane waɗanda aka saukar da su a garin babila kaga anan ka tabbatar da cewa waɗannan mala'iku da gaske ne Allah ya saukar da su kuma sun koyar da mutane sihiri in ka ɗauki maɗin masdariya kenan amma kuskure ne ka ɗauki wannan ma masdariya amma wajibi ka ɗauke ta ma linnafi sai ka fassara da cewa ba a saukar da su ba mun fahimci wannan ko ka je ka ɗauki tafsirin al-Imam Abu Abdullahi al-Qurtubi al-Ansari da kuma ainihin tafsirin al-imamu ibn kafirin da kuma raddul azhan na malam abubakar gumi Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ni min ahadin hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun waɗannan aljanu ba in waɗannan mala'iku guda biyu ba a saukar da su ba balle ma har su karantar da wani sihiri wai har in ya zo koyan sihirin su ce mishi mu fa fitina ne falata ta kafurka da ka koya ka kafirta don a cikin kisa ana cewa waɗannan mala'ikun in ka zo za su koya maka sihiri sai su ce kafirci ne fa ka yadda kada fa ka zama kafiri in ya ce na yadda wai sai su koya mai Allah ya tsara mala'ikun Allah daga wannan magana shine Allah yake cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi balle ma har waɗannan mala'iku su koyar da mutane mutane su rinka koyan asirin da za su raba tsakanin mutum da matar shi ashe akwai asirin da ake a raba mutum da matar shi wannan ainihin surar wannan ayar afwan tana tabbatar da cewa ashe akwai sihirin kuma akwai nau'in sihirin da za a raba mutum da matar shi Allah ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah masu yin sihiri din nan fa ba za su iya cutar da wani ba in sun yi sihirin su sai da izinin Allah wannan ya nuna ashe in an yi sihirin zai iya ci amma da izinin Allah ashe sihirin gaskiya ne kenan akwai shi matsala ta farko kenan ashe kuma gaskiya ne in an yi sihirin yana iya cin mutum amma da izinin Allah ko jama'a sun fahimci wannan to wannan ita ce aqida ahli sunna da sauran jama'an musulmi don za zo mu karanta manzan Allah ma an yi mishi ya kama shi za mu zo mu karanta duk shubuhar da wasu 'yan bid'a suka kawo akan wannan hadisi malaman hadisi sun yi raddin su kasan malaman hadisi suna tsayawa ne suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata kura da wani kwakwalwar shi ta buga ya kawo za su tsaya za su kakkabe za su ce duk wani hadisi da kake ganin wai in an hada shi da aya ko hadisi yana karo ka zo za mu wayar da kanka babu karo tsakanin hadisi ko aya da aya ko aya da hadisi sai dai karo din ya faru a cikin kwakwalwarka ne saboda rashin tsoron Allah ko rashin ilimi akan haka Al'imam imam bahawu ya littafi ya sa mishi mushkilul asar duk wasu hadisai da kake ganin suna rikita ka sai warware maka su ibn qutaybah ad-dinawar ya littafin shi ta Awil al Hadis. a ibn farak shi ma ya littafin shi ainihin ta Awil al Hadis. ma'ana dukkaninsu hadisan da kake ga sun ke ruda ka sai sai maka babu ruɗani a ciki wani ya zo ya ce ya manzan Allah ina hukuncin in ne alwala na shafi azzakari na sai manzan Allah ya ce ai azzakarin ka gaɓa ka ce dan ka shafa ba komai wani hadisi kuma annabi ya ce duk wanda ya shafi azzakarin shi sai ya sake alwala to ka'idan malaman hadisi ba wai sai ka kalli wanda kuka saba da shi ka ce wannan ya kashe wannan ba ba haka ake ba da ilimi suke abin su malaman hadisi suka ce idan ka ga hadisi biyu yana karo da juna a zahirin shi yadda kai kake gani sai kai kokarin tabbatar da cewa sun inganta in ka gane waɗannan hadisai sun inganta sai a ce alhamdulillah idan ko ba su inganta ɗaya bai inganta ba shi kenan wannan ya inganta wannan bai inganta ba sai a watsar da wanda bai inganta ba a tsawon da ya inganta amma dukkansu sun inganta suna karo da juna to sai kai kokarin yadda za ka haɗa su za mu zo mu akan wannan hadisin da na buga misali sai kai kokarin haɗa su ka ce wannan ma'anar shi kaza wannan kuma ma'anar shi kaza idan ka kasa haɗa su sai ka dawo ka yi attarje ka gwada ƙarfinsu, sai zama wannan hadisi ne sahihun lizatihi hadisi ne shi kanshi da isnadin shi ya tsayi wa kanshi ya zama sahihi amma wannan hadisi ne sahihi bil majmu ai hasanun li ba zai iya zama sahihi ba asalin shi hasan ne bi zatihi amma sahihi ne bil majmu in an tattara riwayoyin shi sai a ce a aje wanda yake hasanun li zatihi sahihun li ghairihi a dauki wanda yake sahihun li zatihi ai aiki da shi idan ka kasa wannan malaman hadisi suka ce sai kai at-tawaqquf sai ka dakata akan mas'alar ba za ka ɗauki wannan ba ba za ka ɗau wannan ba duk ran da aka yi maka tambaya akan ɗaya daga cikin mas'alolin sai dai ka bada fatawa da ijtihadin ka amma ba za ka ce ya halatta ba saboda hadisi kaza ya kai da wancan kuma da yace ya haramta ba za ka ce ya haramta ba saboda hadisi kaza ya kai da wancan da ya halatta an fahimci wannan da kyau to misalin wancan hadisi da ke magana akan cewa man massa zakarahu falyatawadda wanda ya shafi azzakarin shi sai alwala a wani hadisi kuma annabi ya ce wanda ya shafi azzakarin shi inna ma hiya bad'atun minka ai wata gabakka ce to ba afwan ban yi magana akan nasakh ba aka ce in ka san tarihi sai kai gano nasakh wannan hadisi annabi ya faɗe shi ne a lokacin yakin khaybara yakin khaybara an yi shi a shekara ta bakwai ta hijira wannan ku hadisi annabi ya faɗe shi ne a lokacin hajjatul wada' lokacin aikin hajji wanda manzan Allah ya yi shi a shekara ta goma sha ɗaya yana saura kwanaki arba'in da wani abu zai rasu a nan tun da ka kasa yadda za ka yi da su sai ka ce wannan da ya zo daga baya wanda annabi ya faɗi a lokacin hajjatul wada to ya shafe wancan da ya zo a shekara ta bakwai shine nasku kenan malamai sun rubuta ainihin littattafai akan annasikh wal mansukh akwai al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh na al-imam duk baki ɗaya. sai aka ce to yadda za a haɗa waɗannan hadisai shine wancan hadisi da annabi ya ce azzakarinka gaɓaka ce to ana nufin in ka sosa azzakarinka hannu da azzakarin naka ka ɗauka ka sosa da nufin susa yi maka ƙaiƙayi sai ka sosa ba don jin daɗi ba alwalarka na nan ba ta ɓaci ba a ƙarƙashin haka za a ɗauki inna ma hiya baba atun minka don kamar ka sosa ne don kai alwala ka sosa hannunka ba komai to don kai alwala ka ɗau hannunka ka sosa azzakarinka kai tsaye babu komai tunda da nufin susa ne akan haka za a ɗauki wancan hadisi inna ma hiya babu atun minka wancan hadisi kuma da yake cewa ai in ka shafi azzakarin ka za ka yi alwala sai ka ce shi kuma za a ɗauke shi ne a mutumin da ya shafi azzakarin shi da sha'awa haka malamai suka haɗa abu in ka ɗauki waɗancan littafai da na faɗi za ka gani ko littafin bulugul maram ko subul salam ko al autar ko fatahil bari ko amdatul qari ka ɗauka za ga waɗannan bayanai insha Allah an fahimci wannan da kyau ko akwai wani hadisi da manzan Allah ya ce mafi sharrin masu shaida shine mutumin da ya zo ya kawo shaida ba a tambaye shi ba wani hadisi kuma manzan Allah ya ce mafi sharrin mafi alherin masu shaida shine mutumin da ya kawo shaida ba a tambaye shi ba kaga akasi mafi sharrin masu shaida shine mutumin da ya zo da ya bada shaida ba a tambaye shi ba sai ya bayar manzan Allah nan ya ce ya fi kowa sharri wani wuri kuma manzan Allah ya ce mafi alherin masu shaida shine wanda ya zo ya ba shaida ba a tambaye shi ba kuma dukkanin waɗannan hadisai sahihai ne tsakanin bukhari da muslim babu wanda yake ƙarya kuma babu wanda ya shafa wani da malaman hadisi suka kalli waɗannan hadisai sai suka ce hadisin da ya mafi alherin masu shaida shine mutumin da ya zo ya bada da shaida ba a tambaye shi ba to mutumin da ya zo ya bayar da shaida dangane da wani al'amari da zai sa da bayan Allah zuwa ga bautawa Allah tsakaninka da Allah ba ƙarya ba ka ga watan Ramadan sai ka je ka ce wa jama'a na ga wata sai a ɗauki azumi a nan ka zama mafi alherin masu shaida tun da ka kawo shaida da ka haɗa mutane da bautar Allah mun fahimci wannan ko amma wane da wane sun yi faɗa wane ya fasa kan wane sun je a kotu alƙali zai ainihin yi sulhunsu. ana dab da za a yi sulhu sai ga ka kazo kana zuwa sai ka ce ala gafarta malam wannan ya fara gaura wannan mari shi yasa aka cuɗe kaga sulhu ya wargaje saboda me saboda shaidar ka da ka kawo ba a tambaye ka ba a nan kuma sai malamai suka ce shine ma'anan mafi sharrin masu shaida mun fahimci yadda malaman hadisi suke aikinsu. su to shi sa malaman hadisi zama suke su yi default don kanikancin maganar wanda yake ya fi kowa daraja ne kuma wanda yake baka zauna da shi ba aka ce ana son ka gano ma'anan maganar shi kuma da ingancin maganar shi shi yasa an kana son za ka zama malamin hadisi sai kai karatun lugal arabiya ka kware da fannoninta kai karatun ilimi na musalil hadis ka kware kai karatu a kan rijal mutanen kirki da na banza sai ka kware akan haka in ba haka ba kawai ka ji an ja hadisi ka ce kai wannan ina ganin bai inganta ba wallahi ka shiga wuta saboda mai yiwa ya inganta an samu rashin ingancin ne a cikin kwakwalwarka sai ka ga bai inganta ba mai yiwa bai inganta ba sai aka samu rashin ingancin a kwakwalwarka sai ka ce ya inganta misali da ne dangane da lugal arabiya malaman hadisi suka ce in baka kware a lugal arabiya ba ba za ka iya fahimtar hadisan ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi aka ce annabi ya ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi wannan hadisi al-imam ibn majah ya ruwaito shi amma hadisi ne da'ifi sanadan wa matanan bai inganta ba hadisin tun daga wajen isnadin shi har wajen matanin shi wajen isnadin shi an samu mutumin da yake sakarai ne cikin masu riwaya din yana daga cikin asbabu ta'ani rawi guda goma aka samu mai riwaya sakarai ne ba a karban hadisi a wurin shi me yake nufi da sakarci a ilimin hadisi ko da kai mutumin kirki ne amma duk wanda ya zo ya kawo maka hadisi sai ka karɓa. kana ganin yadda kai kake mutumin kirki kowa mutumin kirki ne to sai malaman hadisi su ce ai fakin ɗinka gefe guda baka da amfani tunda kowa ya kawo maka hadisi yadda kai kake ganin kai ba za ka iya wa annabi ƙarya ba ka ɗauka haka ne to sai mayaudara sai su kawo hadisin ya samu shiga ta wurinka haka sai malaman hadisi ce aje ka gefe guda to wanda ya ruwaito wannan hadisi a cikin isnadin an same shi sa'annan a wajen isnadin wajen matanin shi kuma wanda duk ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fasahar manzon Allah a wajen magana da balagashi ya kuma san irin yadda ma'aiki yake da tausayawa al'umma ya san manzon Allah har abada ba zai ya ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ba domin la salata li jaril masjidi al masjidi a ka'ida anan sana'au ya zo da al masjid ya zo mu'arraf da alif da lam ya sake zuwa cewa illa fil masjidi ya sake zuwa da alif da lam ka'ida a wurin malaman nahawu suka ce al ma'rifatu idza uidat ma'rifatan kanat ainal ula wal ma'rifatu idza uidat wan nakira idza uidat nakratan iqtabat at-taghyir bari buga misali cikin alqur'ani tukuna kafin a zo hadisi za a fi fahimta aiko a cikin alqur'ani Allah yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaykum' ya ku musulmi mun aiko muku da wani manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan alaykum yana mai shaida akan ku duk abin da kuke kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da fir'auna manzo haka muka aiko muku fa sa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wannan manzo fa akhadahu akhzan wabila sai Allah ya kama shi kama wanda yake mai muni na fa akhadnahu akhzan wabila ash-shahid anan shine Allah yace inna arsalna ilaikum rasulan ka kalli rasulan din nan bai da alif da lam munakkar ne mun aiko muku da wani manzo shine annabi Muhammad kama arsalna ila fir'auna rasulan kamar yadda muka aiko da fir'auna rasulan sai aka sake maimaita wannan rasul amma ba alif da lam to ar-rasulul awwal laysa huwa rasulus sani manzan nan na farko ba shine na biyu ba manzo na farko shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo na bifa shine annabi Musa to idan aka sake maimaita kalma ar-rasul kalmar rasulu da alif da lam to sai ta dawo kuma ila aqrabil ismi sai kuma yace fa'asa fir'aunun rasula sai fir'auna ya saba wa manzan wani manzan wanda aka aiko masa annabi musa to ko a hausa haka abin yake idan ka ce wani mutumi ya zo kaga ya nuna wanda kake gayawa bai san mutumin ba to daga bayan ka zo za ka sake magana akan wannan mutum gurin wannan da kake magana da shi sai ka ce mutumin nan da ya zo ya ce in gaya maka kaza kaga wannan kalma mutumin nan kana nufin wancan na farko to haka idan aka samu suna ya zo ainihin babu alif da lam sai aka maimaita wannan sunan da alif da lam to shi dai ake nufi in aka samu suna a larabci da alif da lam ya sake zuwa da alif da lam shi dai ake nufi sai mu dawo kan hadisin mu da yace la salata babu sallah lijari almasjidi ga makwabcin almasjidi masallaci kaza kama a ce masallacin kusa da gidanka sai sake cewa illa fil masjidi sai a cikin wannan masallacin ku dan rage speaker ne sai a cikin wannan masallacin ma'ana duk inda ka je kai sallah ba ta yi ba sai ka da ka yi ta a wannan masallacin wanda yake makwabtakarka yadda ku kuka ɗauki ma'ana hadisin ku kun ɗauka ne da ma'ana ta bankaura fa wa ku ji wannan duk saba ana magana ne nan a wurin yadda malaman hadisi su suke ɗauka abubuwa nan ana magana ne a ilmance mai yiwa ku ku ce ai ku kuna kafa hujja ne saboda kada mutum ya tsaya can nesa sai ya zo kusa ko haka kuke kafa hujja amma ma'anar hadisin yadda ka ji din nan dukkan malaman hadisi haka suka ce ma'anar shi suka ce to tunda haka ne ma'anar shi ko babu yadda manzon Allah zai faɗi haka a ce la salata li jari al masjidi makwabcin al masjidi wannan masallacin bai da sallah illa fi almasjid sai a wannan masallacin to da zai sallah a cikin gidan shi fa bai da sallah kenan ko a wani masallacin daban idan ka tafi Sokoto sai ka da masallacin kasuwar mu kai sallah Allah zai karba an fahimci wannan da kyau jama'a a cikin hadisi sahihi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zo ya sallah a jam'i ya fi mai yi sallah a gidan shi ko a rumfar kasuwar shi da lada ashirin bakwai. wannan hadisi ya nuna ashe in kai sallah a gidanka matukar ka bi ka'idojin sallar sallar ta yi in kai sallah a rumfar kasuwar ka ta yi sai dai ka yi asarar ladar jam'i wannan hadisin ko yana cewa baka da sallar sai in ka zo masallacin kaga ya saba wa da farko tukuna isnadin shi bai inganta ba na biyu matanin shi akwai rudani na uku ya saba wa hadisi sahihi an fahimci wannan da kyau jama'a sai a je a karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa asaruha as ya fil umma a cikin mujalladi na farko za a ga cikakken bayani dangane da wannan insha Allah a a ɗauki littafin irwa'ul galil fi takhrij ahadith manaris sabil da littafin nasbur raya da al-imam az-zailai insha Allah ta'ala za a ga waɗannan bayanan da ne to shi yasa dukkanin matsaloli jama'a idan muka bi su a haka ina ga za mu kwanta dukkan matsalolin da ake rikici akai ba tare da an yi faɗa ba ina fata an gane wannan Allah ya shiryar da mu to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa ba su karantar da kowa sihiri ba su waɗannan ainihin mala'iku balle wai har su ce ma wannan ainihin abu fitina ne kada ka koya ka kafirta har mutane su je suna koyan abin da zai raba mata da miji ya ce kuma masu sihiri ba su iya cutar kowa da sihirinsu sai inda izinin Allah balle su zo suna koyan abin da zai cutar da mutane ba zai amfanar da su ba walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq haqiqa mutane sun san cewa duk wanda ya je ya koyi sihiri fa don ya zo ya rinka yin sihiri din nan a ranar gobe kiyama bai da rabo wala bi ma sharau bihi anfusahum Allah wadaran cinikin da suka je suka yi wa kansu suka ba da imani suka koyo sihiri laukanu ya alamuna da sun san hadarin da ke ciki wannan aya tana tabbatar mana da cewa sihiri din akwai shi kuma yakan yi illa aya ta gaba kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihirun hadha wala yuflihu as-sahirun annabi musa Allah madaukakin sarki ya kara mishi tsira da amince ke cewa yanzu nan gaskiyar da ta zo muku daga Allah kuke cewa sihiri ne annabi Musa ya zo da mu'ujizozi, to tunda mutane ba su iya bambance sihiri ba ba su iya bambance mu'ujiza ba dan haka kai mamaki yanzu dan wannan hanya da muke bi ta alqur'ani fa an ce sihiri ne ba su san sihiri ne, ba su san alkurani ba ba su iya bambancewa ne sai annabi Musa ya ce yanzu nan gaskiya da ta zo muku daga Allah sai ku ce wannan sihiri ne Ya ce to ku sani da cewa masu dai ainihin sihiri ba sa samun rabo ina fatan jama'a su yi haƙuri mu ɗan ƙarasa kaɗan insha Allah shige da fice ɗin bayi da amfani sa'an nan kuma Allah maɗaukakin sarki ke cewa falan ma alƙauƙala Musa ma ji itin bihi sihiru lokacin da aka zo za a yi muƙabala da Annabi Musa da kuma ainihin a yan sihirin fir'auna ko fir'auna ya ce ai annabi musa ɗan sihiri ne sai ce je a gayyato mishi dukkanin yan sihiri baki ɗaya zo su kare shi to a lokacin da ainihin suka zo ɗin ne aka ce akwai wani dattijo da aka aika mishi da goron gayyata daga cikin yan sihirin sai ce shi ya tsufa amma yana da ya da ya koya mata sihiri don haka zai tura wannan ya tashi amma sai ya kira ya tashi ya ce wannan mutum an ce ɗan sihiri ne wasu kuma sun ce annabi ne ya ce to in kika je ne yiwa ki same shi da sanda ki fake shi lokacin da yake bacci ya aje sandan nan tashi ki yi ƙoƙarin ɗauke sandan nan a halin bai sani ba idan har kika ɗauke sandan nan bai sani ba to sakarai ne ɗan sihiri ne ki shiga muƙabalar za ku yi nasara amma in kika ga kin kawo hannu za ki ɗauki sandar yana bacci amma ya dafe to annabin Allah ne kake shiga za a yi nasara a kanku to da ta je sai ta yi sa'a annabi Musa na kwance da sandar shi yana bacci tana zuwa ta sadab za ta ɗauki sanda annabi Musa ya sa hannu ya dace shi kenan dama annabawa in suna bacci idan ne a rufe amma zuciyarsa a buɗe suke suna sanar da abin da yake faruwa sai ta koma gida ta ce baba ba nasara Ba ta shiga ba ‘yan sihirin fir'auna suka shiga a lokacin da suka shiga shine suka cewa, wa annabi Musa ka jefa naka kai naka mu gani sai ce a'a ku jefa dai shine Allah yake cewa falamma alqaw lokacin da suka jefa nasu ainihin abin sihiri din inda zaka fahimci mas'alar fa mas'ala ce mai girma a wata aya sai da Allah madaukakin sarki ya ce sai da annabi Musa shi kan shi ya firgita wastarhabuhum kuma suka firgita mutane Allah ya ce waja'u bi sihirin azim suka zo da sihiri mai girma ashe sihiri gaskiya ne ashe yana faruwa kenan abin da nake nufi to shine Allah yake cewa qala Musa sai annabi Musa yace ma itin bihi sihir ba komai kuka zo da shi ba sai sihiri inna Allah sayubtiluhu kuma Allah zai batar da shi ashe an yi shi yayi kenan amma Allah zai bata shi inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin annabi Musa ya ci gaba da cewa Allah baya gyara ayyukan mabannata wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi Allah zai tabbatar da gaskiya da maganganun shi walau karihal mujrimuna ko da masu laifi ainihin sun ki wannan aya ta zo ainihin a cikin suratu yunus aya 81 zuwa 82 a cikin wata aya Allah madaukakin sarki yace fa aujasa fi nafsihi khifatan musa sai annab musa ya dan ji tsoro a cikin ranshi saboda wannan ainihin sihiri din da suka jefa domin igiyoyi ne in suka wurwura igiyoyin suka jefa su sai igiyoyin sai su zama macizai a idon jama'a shine sihiru takhyil ko kaɗan ba su zama macizai ba amma a idan jama'a ne shine bahaushe ke kira rufa ido igiya ce hakika igiya da ɗai ba ta zama maciji ba amma an rufe ka sai ka ga maciji sai suka ga macizai suna wantsal wantsal to shine sai har annabi Musa shi ma ya tsorata qulna la takhaf Allah ya ce sai muka ce wa annabi Musa kaka ji tsoro innaka antal a'la kai ke sama wa alqi fi yaminika sandar da ke dama ka ka jefar da ita talqafu ma sana'u za ta haɗiye dukkan wannan abin da suka aikata inna ma ukai kaidu sahir ai ma kirci ne suka yi na sihiri wala yuflihu sahiru haisu ata duk inda dan sihiri ya je bai nasara annab Musa ya jefa sandar shi ta rikida ta zama macijin na haƙiƙa ta haɗiye waɗannan macizai nasu na ƙarya sai ta dawo ta taru sai ta fasa kai kuma dukkan yan sihirin nan shine Allah ya ce fa'ulqiyas saharatu sajidina baki ɗayan sai suka faɗi suka yi sujuda qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yadda da Allah ubangijin halittu rabbi Musa wa Haruna Allah ubangijin annabi Musa da Haruna aka ce hikimar da yasa da suka ce amanna bi rabbil alamin ba su tsaya ba mun yadda da ubangijin halitta suka sauri suka ce ubangijin Musa da Haruna saboda kada fir'auna ya dauka da shi ake shi rabbul alamin din ubangijin Musa da Haruna ba kai ba mai gemin banza <laughs> mun fahimta littamyiz wannan hikima cikin hikimomin alqur'ani kenan to haka al'amarin ya faru Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ainihin sihiri ɗin, ya ce al'amarin yana faruwa a cikin ainihin alqur'ani Allah ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kace ina roƙon Allah ya tsare ni da ma'ana ina roƙon Allah ubangijin safiya ya tsare ni daga sharrin dukkanin halittun shi wa min sharri ghasiqin idza waqab da kuma sharrin duhun dare idan ya duhu din nan ko da duhun dare ba Allah yake kiyaye ka ba ai akwai sharri a cikin shi to sai ka ne roki Allah ya tsare ka wa min sharrin nafasati da kuma sharrin masu ainihin yin sihiri fil uqad a cikin kudurce kudurce sai a kulla sai a yi wannan ainihin irin sihiri da sunayen aljanu da kalmomi na kafirci sai a tofa shine sai a ce a daura wa yaro a kwankwaso a daura mai a wuya maganin baki maganin kaza maganin kaza irin shi suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan su kashe shi yahudawa za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala sai Allah sai juyar da abin daga ainihin kisa sai zama rab sai zama wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya in yazo zai sadu da matar shi bai iya saduwa da shi ta asirin da wannan sihirin ya mai kenan amma bai taɓa ƙwaƙwalon shi ba bai taɓa zuciyar shi ba bai taɓa zahirin jikin shi ba balle ya taɓa manzancin shi kamar yadda wasu suke cewa mun fahimci wannan ko aka yi kuduri kuduri a zare guda goma a kulli goma sha ɗaya aka je aka binne a cikin wata rijiya aka kawo dutse aka danne shine za mu zo za mu ji insha Allah ta'ala wa min sharri hasidin idza hasad kuma Allah ya tsare mu daga sharrin mai hasada a lokacin da ya hasada tashi to wannan a takaice al'amarin da yake tabbatar da cewa sihiri din gaskiya ne kenan daga cikin alqur'ani a cikin hadisi kuma shine wannan ainihin hadisin da na faɗi Imam al-Bukhari da Muslim sun suka ruwaito wannan hadisi. Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce, wani mutum da ake kiran shi Labidu ɗan al'asam ba Yahude ne ɗan sihiri, Yahudawa suka ba shi ainihin dinare uku akan cewa yawa manzan Allah asiri ya kashe shi. Sai aka samu wata baiwa wadda take zuwa gidan manzan Allah wadda take kafira ce, ba Yahudiya amma tana tana shiga gidan manzan Allah. Sai aka ce ta ta kintaci sai manzon Allah ya taje kanshi ya aje kum ɗin ta karyo hancinan kum ɗin ta kuma ɗibo wannan gashi da ya zuba shine ta je ta ɗibo aka zo aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asiri an yi asirin ne dan a kashe shi manzon Allah ya fama da zazzabi da makamantansu ƙarshe yana kwance sai ya mafarki ga wasu mutane sun zo mishi sun tsaya daidai kan sun zauna daidai kan shi guda biyu ɗaya daidai dama ɗaya daidai hagu ɗayan sai ya cewa abokin tafiyar shi wannan mutum da ke kwance mai ya same shi ne sai ɗayan ya ce sihiri aka yi shi sai ɗayan ya ce waye ne ne ya mishi asirin sai wannan ya ce ai yahudawa ne suka sa labidu ɗan a'asam ya mishi wannan ainihin asiri a me aka yi asirin ya ce a ɗan gutsiran gashin da ya zuba daga kan shi da kuma wanda ya zuba daga gemin shi da kuma hancina na kum aka haɗa aka yi ainihin wannan gashi aka yi wannan asiri a ina aka binne sai ɗayan ya ce an binne ne a cikin rijiya kaza a ƙarƙashin dutse kaza a cikin rijiyar to ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya ce ya ke Aisha kin ji kin abin da ya faru rijiya kaza kaza tana nan ruwanta jazir kamar an kada lalle sa'annan kuma a gindin wannan rijiya akwai wasu ainihin dabinai kawunan waɗannan dabinai kawunan ainihin kamar kan macizai shedanun macizai ne aka je aka kwakulo wannan abu aka ainihin ƙona shi aka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bari an tada fitina ba saboda fitina in ta tashi an san an san farkon ta ba a san karshen ta ba shi yasa tunda dai Allah ya taimake mu an karya abin to shikenan to shi yasa so da dama muka zo mu ne mutum karatu in aljanin ya bayyana cewa asiri aka yi wani ne ya bi ya bayyana to wannan kasar din ba ma raba shi ga jama'a saboda zai haddasar da fitina me yiwa shi wannan mara lafiya ya ce bai yadda ba ko dangin shi ce ba su yadda ba ko kuma in dukkansu sun ɗauka ba komai tun da ya samu sauƙi shi wancan da aka ce shi ya yi mai yiwa aljanin ƙarya yake mai yiwa kuma gaskiya ne ya ji asirin shi ya tuniya ta da fitina wanda yake ƙoƙarin mutum ɗaya ya samu lafiya ya ƙoƙarin kuma ya haɗa dangi da dangi fitina to shi yasa muna da kasafin irin waɗannan sun kai kamar guda goma tare da mu ko shekaran jiya mun samu wani kasafin. ɗin awa ɗaya da rabi aka yi duk aljanin ya faɗi waɗannan abubuwa har shi mara lafiyan yayi yi da ni ce ba za a bashi ba saboda fitina ce za ta biyo baya kuma Allah ya ce wattaku fitnatan la bannan allazina zalamu minkum khassa ku kiyayi fitina in ta taso ba waɗanda suka tambalo ta kawai take shafa ba me yiwa ni kaina abin ya shafe ni mun fahimci wannan to saboda haka al'amuran sukan faru haka to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tunda Allah ya bashi lafiya babu abin da za a yi to wannan hadisi shine wasu suka ce dan me za ku ce an yi wa annabi asiri ya kama shi wannan ƙarya ne sai aka ce a'a kun yi kuskure ai asiri ɗin in an yi wa mutum rashin lafiya ce za ta kama shi rashin lafiya kuma ba wai ainihin na ƙasa ba ce ga annabawa da cewa aka yi annabi ya haukace sai ku ce amma ba hauka aka ce ba hauka na ƙasa ne ba cewa aka ya haukace ba zazzaɓi ya fama da shi kuma yake kasa saduwa da iyalin shi amma abin bai taba hankalin shi ba abin bai taɓa zuciyar shi ba balle ya taba manzancin shi kuma in kun karyata wannan to ya kuka yi da qur'ani da ya tabbatar da cewa annabi Musa shi ma ya ga waɗannan ainihin igiyoyi sun zame mishi macizai fa khayyala ilaihi annaha tas'a shi ma annabi Musa abin ne ta asiri akan shi kenan ko to wannan ƙur'ani ne an karyata hadisin to don haka sahihiyar magana dai aka ce wannan hadisi sahihi ne musamman ya zo ainihin a cikin a bukhari da muslim don haka malaman ainihin hadisi suka tsaya suka yi bayani a kai. shi yasa ba ƙarya ne. Allah ya shiryar da mu to abu na biyu da ke tabbata mana da cewa sihiri ɗin gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito annabi ya ce ku guji abubuwa guda bakwai masu halakar da duk wanda ya su abu na farko manzon Allah sahabbai suka ce menene manzon Allah ya ce haɗa Allah da wani sa'annan kuma da sihiri da kisan kai wanda kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai dai in ya cancanta sannan da cin riba da cin dukiyar maraya da kuma ba da baya a cikin rintsin jihadi da kuma ainihin yin ƙazafi ga mata waɗanda yake ga gafalallu ne daga abin da ake musu ƙazafi ɗin. Abin da muke son mu tabbata a nan shine manzo Allah ya ce ku guji abubuwa guda bakwai masu hallakar da wanda su, daga ciki ya kawo sihiri ashe sihiri ɗin akwai shi ana yin shi ko da yake ba daidai ba ne kuma an yi shi yana hallakar da mutane ashe gaskiya ne yana faruwa dalilin kawo wannan hadisi kenan sa'annan a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya gutsuro wani abu na daga cikin ilimin taurari ya gutsuro wani abu na bangaren sihiri wanda ya ƙara zurfi akan wannan ilimi na taurari ya ƙara zurfi a cikin sihiri to ilimin taurari a ƙashin gaskiya ya kasu kashi biyu akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba a nan annabi yana magana ilimin taurari wanda bai halatta ba wanda ake haɗa da shaidanu da sauran kafirci makamantan wannan ina fata an gane wannan Allah ya shirya da mu don haka wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da cewa ashe asiri din gaskiya ne yakan faru a cikin wani hadisi kuma har wa yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu wanda di ya canfi ko aka yi mai canfi ya yarda da shi ba ruwanmu da shi abin da yasa suke kiran abin ainihin atsayara ko atsiyara canfi a zamanin jahiliya idan mutum ya fito zai tafi kasuwa ko fatauci ko wata tafiya sai ya kamo tsuntsu sai ya sake shi in ya sake shi idan tsuntsun ya yi dama to akwai nasara kenan sai tafi in ya hagu sai ya koma to canfi kenan to kamar yanzu sai a ce in ka fito kaga kuturu to kaza ne in ka gama kaho to kaza ne in har ka yadda da wannan a kanka kai kanka to manzo Allah ya ce ba ruwan shi da kai idan wani ya ce maka in ka fita ka ga kuturu da nasara idan ka fita ka ga makaho ba nasara ka yadda manzo Allah ya ce ba ruwan shi da kai auta ka hana auta ku hina lahu manzo Allah ya ce ko kuma mutumin da ya bokanci ko aka yi mai bokanci duk manza Allah ya ce ba ruwan shi da shi au sahara ko kuma ya sihiri aw suhira lahu ko aka yi mai sihiri manzo Allah ya ce ba ruwan shi da kai ashe ana yin sihiri din kenan mahallin shahid kenan wa man ata kahinan ma'aiki yace wanda ya je wurin boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata bokan abin akan abin da ya faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama hakika ya kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin hadisi ne sahihi wanda yake al-imamu abu dauda da Bazar sun ruwaito shi al bazar bazzar ya ruwaito shi abu dauda ya ruwaito karshen wannan hadisi a shahid a cikin shine annabi ya ce wanda ya yi sihiri ko aka yi mai sihiri to wannan ainihin mutum manzan Allah ba ruwan shi da shi ashe sihiri din ana yi yakan kama kuma ko da yake ba daidai ba ne Allah ya kiyaye to saboda yadda lokaci ya taho za mu ainihin saurara a nan insha Allah ta'ala sai kuma mako na sama za mu zo za mu yi magana akan akawalul ulama maganganun da malaman musulunci suka yi dangane da tabbatar a saurara da Allah muna fatan duk wanda ya zo wurin nan don Allah ya saurara muna fatan ainihin sai a saurara za mu magana dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi dangane da ainihin cewa sihiri din yakan aini akan yi wa mutum kuma ya kama shi ko da yake dai ba musulunci bane wannan idan Allah ya kai mako na sama za mu yi magana akan wannan idan mun samu dama kamar yadda na ɗauko wannan matakin na taƙaita abin me wa rana ya ce za mu ƙarasa ainihin wannan muhazara sai dai ina ba mu shawara akan me zai sa ba za a ainihin ajiye ƙarfe tara daidai ɗin nan a fara ba aka fara ƙarfe tara daidai kun ga sha biyu daidai za a tashi kun ga yanzu gashi ƙarfe ɗaya da wajen minti takwas gashi kuma an fara sallah saboda haka ƙarfe tara daidai duk wanda yake son ciki sai zo da wuri duk wanda ya zo kuma da wuri ya samu ciki sai ya natsu don ka fahimci abin da ya kawo mu mas'ala ce mai muhimmanci jama'a wannan mas'ala a ƙashin gaskiya Allah ya saka malaman santa da alkhairi da suka yi irin wannan da a ce duk matsala ta taso haka ake taruwa a fahimci yadda abin yake ina ganin da ba a zauna ana hayaniya da hargowa a cikin gari ba amma matsala sai ta taso sai wannan malami ya miƙe an yi sallah azhar a masallacin anguwarsu ya ce duk wanda ya kaza zama kafiri duk wanda ya kaza ba za a bi shi sallah ba duk wanda ya kaza kada a yi sallama shi kada a mishi sallama ya raba kan jama'a fa kenan wani kuma sai ya miƙe ya ce duk wanda ya ce wanda ya kaza zama kafiri shine kafiri sai a ce Allahu akbar su malamai ba su sani ba jahilai suna za su da kabbara saboda haka sai ka rinka yi a hankali duk matsala in ta taso kamata yi sai a tsaya a fahimci ina abin ya sa gaba aka fahimta shikenan alhamdulillahi rabbil alamin ina fatan jama'a mun gane wannan saboda haka ina ganin kamar yadda na ce ko da yake akwai ɗan sauran mintuna kaɗan ana ganin tambayoyi za su shiga koko a haƙura a tashi to a haƙura a tashi ɗin amma ƙarfe tara daidai shi yasa duk wanda zai dobin sai zo da rediyon shi da wuri ƙarfe tara daidai insha Allah ni kuma ne alƙawarin bi lahi za ta yi mana anan ƙarfe tara daidai sai mu fara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk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 Ashirin da shida ga watan Rabiul Awwal Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan August 1996 Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da muhadarat da muke gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin har yanzu ba mu gushe ba muna bayani dangane da irin cutarwar da shaidanu da aljanu suke wa ɗan adam to a wannan ɓangare ne muka ɗauko wata matsala dangane da yadda bokaye da 'yan bori suke haɗa kai da aljanu da shaidanu don cutar da ɗan adam shi ne muka fara ainihin bayani ta hanyar da suke cutarwar wato sihiri muka yi bayanin cewa ga ma'anar sihiri ga abubuwan da suke tabbatar da cewa sihiri ɗin gaskiya ne akwai shi yana faruwa ƙur'ani da Sunna mai inganci sun tabbatar da haka bayan mun yi waɗannan bayanai sai muka ainihin yi alƙawarin insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi akan aqwalul ulama maganganu da malaman musulunci suka yi dangane da tabbatar da cewa sihiri ɗin akwai shi ko da yake ba daidai ba ne malami na farko shine Abu Sulaiman al-Khattabi Allah ya ji dan shi yace qad ankara qaumun min ashabi at-taba'i as-sihra yace an samu wasu mutane waɗanda ainihin suke gwada al'amura da tabi'unsu ma'ana malaman falasifa wa abtalu hikmatahu su waɗannan sun ainihin ce sihiri ƙarya ne kuma suka ce haƙiƙanin shi baya faruwa wal jawabu sai malam yace anna si'ra sabitun sihiri dai abu ne wanda yake tabbatacce wa haqiqatuhu mawjudatun kuma ne shi abu ne wanda yake faruwa ittafaqa aktharul umami min al-arabi wal farsi wal hindi wa ba'd ar-rumi ala isbatihi yace mafi yawancin al'ummomin duniya daga cikin larabawa da mutanen ƙasar farisa da mutanen ƙasar hindiya da kuma wasu sashi daga rumawa sun tabbatar da cewa a ƙashin gaskiya sihiri ɗin yakan faru wa ha'ula'i afdalu sukkani sukkani ahli al-ardi wa aktharuhum ilman wa hikma yace waɗannan larabawa da mutanen ƙasar farisa da ƙasashen hindiya da kuma ainihin wasu daga cikin romawa ɗin nan sun fi sauran mutanen ɓangarorin duniya falala da ilimi da kuma ainihin dabaru na sanin harkokin rayuwa kuma gashi sun tabbatar da haka wa kad kala ta'ala to abin da yasa al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi anan ya fara kawo maganganun waɗannan saboda mutanen da suka yi inkarin sihiri suka ce sihiri ƙarya ne baya faruwa ba wai wani dalili ne suke da shi cikin alkur'ani da sunna ba a'a kadai sun yi amfani ne da kwakwalwa irin tasu to shine ya kawo musu cewa idan suna suna tunanin cewa hankalinsu ne ya gano musu cewa sihiri ƙarya ne to ga wasu al'ummomi waɗanda sun fi su hankali kuma duniya baki ɗaya ta amince da hankalinsu amma duk sun yarda da cewa al'amarin yana faruwa ya ce haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce yu'allimunan nasa sihra wa amara bil isti'aza minhu fa qala wa min sharri nafasati fil uqad Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin cewa miyagun mutane suna karantar da mutane sihiri ashe wannan ya nuna sihiri din akwai shi har ma wani ilimi ne mai zaman kanshi kuma gashi ana karantar da shi sannan Allah ya umarci mutane da cewa su roƙi shi Allah ɗin ya tsare su daga sharrin ainihin masu sihirta sihirce ɗin. Wa da fi zalika an Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama akhbarun la yunkiruha illa man ankara al'iyana wa Ya ce kuma hadisai sun zo daga Annabi sallallahu Alaihi wasallama yadda babu wanda zai iya inkarin su sai wanda idan shi ya tabbatar mai da abu kuma wannan rayuwa ta tabbatar wannan abu akwai shi amma kuma ya zo ya inkarin shi ma'ana kamar yadda mutum zai kalli ainihin wannan tebur ya ce lalle ba baki ba ne fari ne gashi kuma yana gani baki ne su sai dai in haka zai wa ainihin al'amarin sihiri gashi ya ga abu ya tabbata amma kuma ya karyata shi amma dangane da tabbatar shi babu shakka a kai wannan shine a takaice abin da abu suleiman al-khattabi ya faɗi qala al-qurtubi al-imam shi kuwa sai ya ainihin ce ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة أهل السنة سنت في أكنتي شوى أبنيون دي كتبتتش كما ينا فاروا أنا غنيشي وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي من أصحاب الشافعي ila anna sihra la haqiqata lahu Imam al-Qurtubi yace malaman ahli sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma a hakikanin al'amari yana faruwa yace amma da yawa daga cikin mu'tazila da kuma Abu Ishaq al-Istirbadi daya daga cikin mabiya ainihin mazhabin Shafi'i sun ce sihiri ƙarya ne baya faruwa suka ce al'amura ne waɗanda suke faruwa kawai na yi wa mutane wayau da dabara to a takaitan takaita imam al-qurtubi yace ba za mu iya musu magana ku ba cewa sihiri al'amari ne wanda yake faruwa ta hanyar yi wa mutane wayau da dabara da kuma rufa'ido yace domin wannan wani bangare ne na ainihin sihiri amma al'amarin sihiri jumlatan baki ɗayan shi akwai shi kuma nau'i nau'i ne wannan a takaitan abin da al-imam al-qurtubi ya faɗi kenan sai alimam al-maziri Allah ya ji kanshi shi kuma yace as-sihru amrun sabitun walahu lahu haqiqa ce sihiri dai al'amari ne wanda yake tabbatacce kuma a haƙiƙa yakan faru ka ghairihi min al’ashiya ashiya kamar yadda sauran al'amura suke faruwa a rayuwar duniya walahu lahu asarun fil mashhur kuma yana da ta'asiri da izinin Allah dangane da cutar da wanda ainihin aka yi wa asiri din ku rage volumes ɗinku khilafan liman za'ama أنه لا حقيقة له وأن الذي يتفق منه إنما هو خيالات باطلة لا حقيقة لها almaziri ya ce saɓanin waɗanda suka tafi akan cewa sihiri ɗin karya ne wai wasu al'amura ne waɗanda yake na dabaru na karya babu tabbas akan cewa al'amarin yana faruwa malami na gaba kuma shine al'imam ibn Kudama Allah ya ji ƙanshi ya ce wasu sihiru lahu hakika wa min ma yaqtul wa ma yamrid وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وقها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه yace sihiri yana faruwa kuma gaskiya ne yace akwai sihirin da aka dan akan yi dan a kashe mutum ko dan ya samu rashin lafiya ko kuma aiwa mutum ainihin sihiri ya hana shi ainihin saduwa da matar shi ko kuma aiwa mutum sihiri a ainihin wato raba shi da matar shi to haka malamai suka yi ta maganganu a takaice kamar yadda muke kawowa dangane da ainihin al'amarin sihiri malami na gaba shine al-imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi ya faɗi cewa wa qad qawluhu ta'ala wa min sharri an-naffasati fil uqad wa hadithu Aisha radiyallahu anha ala ta'siri as-sihr wa anna lahu haqiqa ya al-qur'ani da yake cewa a nemi tsari daga sharrin masu sihirce-sihirce yana tabbatar da cewa ashe akwai sihiri din tunda yi umarni da a nemi tsari daga sharrin nasu haka hadisin Aisha wanda mawa karanto a makon da ya gabata cewa an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri da nufin ainihin a kashe shi amma Allah bai ba da izini ba sai sihirin ya zama rab sai Annabi ya zama yana ga kamar ya sadu da matar shi ashe bai sadu da ita ba ga kamar ya yi kaza ashe bai yi ba duk mun kawo bayani akan wannan ya ce waɗannan abubuwa guda biyu suna tabbatar da cewa ai al'amarin sihiri ɗin gaskiya ne su dama haka al'amari yake ibn qayyim da kanshi yake faɗi a cikin littafin shi al-fawaid yake cewa al qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih yace dama ilimi shine a ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu laifi a ce sahabi kaza ya ce yace amma wauta ne da rashin fahimta a ce Allah ya ce annabi ya ce kai kuma ka ce ai wane ya ce ta saboda haka ƙur'ani da sunna da sun tabbatar da cewa akwai al'amarin qala abul izzi al-hanafi rahimahullahu ta'ala malami na ƙarshe da zamu kawo cikin malaman da suka bayani dangane da ainihin sihiri shine ibnu abul izzi al-hanafi wanda ya sharhin al-aqidatu tahawiyya yace wa qad tanaza al-ulama'u fi haqiqati as-sihr wa anwa'ihi Ya ce malamai sun yi saɓani dangane da haƙiƙanin sihiri da kuma nau'o'in shi wal aktharuna na innahu qad yu'athiru fi mauti al mafi yawancin malamai suka ce sihiri yana yin ta'asiri wajen kashe wanda aka yi wa sihiri ɗin? wa maradihi da kuma sanya mashi rashin lafiya min ghairi wusuli shay'in zahirin ilaihi ba tare da wani abu a zahiri ya kai ga wannan mutum ba daga wani gari za a iya mutum ainihin sihiri kuma wannan sihiri ya je gare shi ba tare da sai an je an ainihin wato azuba zuba mishi wani abu jikin shi ba ko makamancin haka kamar yadda zamu zo mu bayani a cikin nau'o'in shi insha Allah ta'ala to wannan a takaicin takaitawa dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi kenan dangane da ainihin shi sihiri din a ƙarƙashin wannan bayani in ka fahimta tunda ya tabbata cewa sihiri din gaskiya ne yana faruwa to ashe babu mamaki dan an samu nau'o'in shi da kuma irin yadda ainihin yake cutarwa ga ainihin al'umma. Tudan haka za mu bayani dangane da ainihin matsala akan nau'o'in shi insha Allahu ta'ala. Amma kafin sannan yana da kyau jama'a su fahimta da cewa babu yadda za a yi magana dangane da sihiri sai an yi magana a kan ainihin bokaye da ‘yan bori da waɗanda suke tsibbace-tsibbace. saboda su ne waɗanda suke irin waɗannan asirai kuma suna yin waɗannan asirai ne suna ainihin haɗawa da munanan ainihin shaiɗanu da kuma miyagun aljanu